Ƙungiyar Miyatta Allah ta hallara ofishin 'yan jaridun ne domin yin Allah wadai da wani harin da suka ce an kai wa rugagensu a garin Kiyana da ke jihar Nasarawa. Muhammad Hussaini shine sakataren ƙungiyar Miyatta Allah a jihar Nasarawa. Muna zaune kawai sai muka ga sojoji a motoci goma da amotan guda biyu suka zo suka shiga rugan wani arɗo mu arɗo so dangi a kiyana misalin karfe tara na safe suka shiga rugan suka fara harbe-harbe suka kashe mana dottaɓe manyan mutane wanda suke da shekara 60 zuwa 80 suka yi ta kisan kisan gilla suka yi ta musu ba gairiya ba dalili a nan hotunan ma mun zo da shi a nan mu nuna ma duk duniya cewa abubuwan da sojojin nan suka yi mana a kiyana gaskiya abun mu yi fushi kwarai da gaske kuma muna bakin ciki da shi mun tabbata sojoji ne insha Allah mun tabbata sojoji ne suka yi abun da ya sa mun ce sojoji ne sojojin nan tun ɗaya ga wata da biyu ga wata mun gansu sun zo da armor tanks ba mutum a najeriya wanda yana da armor tank ba kungiyar da take da armor tank irin nasu a wata kasida mai ɗauke da sa hannu mai magana da yawon rundunar sojoji chris olukolade ya ce mahukuntar kasar za su yi bincike domin tabbatar da sahihancin waɗannan zargi da ake yi wa sojojin olukolade ya ce babu bambancin addini ko kabila a rundunar sojojin kasar chris olukolade ya ce a mulkin demokradiyya kowa yana da 'yancin faɗin albarkacin bakinsa shi kuwa mataimakin shugaban kungiyar miyatta allah na ɗaya hussaini yusuf basu ya ce tuni har sun fara aikin sulhu tsakanin 'yan kungiyar da ke jihohin taraba benue kaduna katsina da nasarawa inda yake cewa mu muna da eh, shugabanni jihohi 36 a najeriya sannan duk abun da ake na rikita rikita mu muke shiga mu kokari a yi sulhu a kace mun ɗauki mataki na ganin cewa an yi gyara kaman a taraba mai girma aktin gwamna ya neme mu mun je mun zauna da filaninmu da ke a ƙasan ibbi da mai martaba sarkin ibbi wanda yana ƙoƙari ƙware ya ga an zauna lafiya da kuma takum da ciyamomi na ukari da takum duk mun zauna da su da na ibbi so mun fahimci inda matsala yake tsakanin tibi matsalar tibi da filani mu mun ba da shawara cewa a yi ƙoƙari a kafa abin nan a inganta ainihin dokan nan da ko kuma shawarorin nan a yi aiki da su wanda mai girma sultan of sokoto ya bayar kwamitinsa wanda sarkin gombe shugabanta a sa wurare kiwo sannan idan bahilla ce ya taba a kai shi ga hukuma ya biya ba wai a je a ɗauki ransa ba so ina ganin benue ma abu yanzu dai kwana biyu din nan ya yi sauƙi kwarai da gaske kuma ina ganin ba za a sake samun wani tashin hankali ba in don sun bar sace sace yan kungiyar ta miyata Allah na mai ra'ayin kai kara zuwa kotun ƙasa da ƙasa idan mahukuntar Najeriya ba su ɗauki mataki na dindindin ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.